kamari da man sha'u yalla mai saka cuta mai da'a'i mai rufe wani kusa mai na rega mai saman da gashi bari ba gwani ba kaji ko da gwani Allah ya yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana falal abubakar shugaban kamfanin dorayi films ah, to zan ce director kuma producer acto eh to acto ba wai acting sosai ba za mu ce part time acting saboda acting mun tsince shi ne akan hanya <laughs> wani lokacin na ce wa na, acto na kan yi dariya gaskiya dalili yadda abin ya riske ne is like kamar mutum ne ya tafi hakan koza garin neman koza kuma sai Allah ya sa ya riski gola hanya to kusan haka za mu ci ah, da farko ne wa masu kallon mu albishir wanda suke bibiyar wannan channel ta dorai fim cewa akwai fim din mu gidan badamasi fim ne da yake na barkwanci da nishadi da faranta rai to kusan mafi yawan mutane sun fi kallon sa a talabishin wato arewa 24 to alhamdulillah akwai wasu sinasanai ko kuma ce akwai wasu abubuwa da zai gani a can ba zai gani a nan ba kariya kake daga iraki ka taho nan nake so ya fara auna dakunan yan wasa bibi zan mutu da san ba na wuyo ai daya ko kuma sinasanai da ba samu shiga a wancan talabishin ba shine za mu kawo wa ɗan kallo su saboda nishaɗi da yake ciki da abin dariya da yake ciki da farin ciki da yake ciki. Na yadda ka je ka auri gudidin amma ni gaskiya sai dai in muna tare da kai ba za mu rabu. Kin san da wanda sai ke ta wani kewaye kewaye. muka tattara su guri ɗaya wajen awa biyu za mu kakkatsa su mu samu mu kawo 'yan kallo su domin su kalla sinasinai da ba su samu shiga a talabishin ba wanda muna na ajiye da su kusan awa biyu marasa yadda za mu yi da su to shi sa muka yi tunanin bari mu yanke hukunci mu kawo 'yan kallo su dan girman Allah ka samu wanzami aske maka wannan gashin baki shi kananan arna da manyan arna suke jin tsoro muna godiya da bibiyar mu da ake kuma muna godiya da kauna da ake nuna mana da shawarwari da ake tura mana mun gode salamu alaikum kudin mahaifinsa ba da sanin mahaifin nasa ko ko ba da saninsa ba a'a eh, wato mahaifin bai sani ba sata kenan um, to um, kusan hakan to to um, akramaka Shi shine na ga wato ainihin ya dace ya gina ainihin wato madrasat uh, eh, makaranta ba don komai ba saboda ifan shi wato dan alhakin wannan wato ainihin tsakuran kuɗin da ya yi da kuɗin satan Eh, wato eh, babban wato ainihin abin da nake so in fahimta to idan ba wannan ba za a iya samu wato ya gina ainihin burtsatse wato wurin ɗibar ruwa ko kuma ya samu ainihin wato wuri ya gina masajid bi ma'ana ya masallaci don wato ladan ya rika kaiwa wajen shi da ka tai malam zaidu kaga irin ta kenan ai da a ce ka tsaya ka yi karatun nan da kai ne ya kamata a ce yanzu ka ba da wannan fatawar E, to amma da yake baka tsaya ka yi karatun ba ka sa shashanci gashi nan sai ka kasance sai tsalla tsalla kake ta yi ubangiji za a yi ma wayo duk abin da mutum zai aiwatar ubangiji yana kallon sa kuma shi ubangiji madaukin sarki ya san duk abin da yake ɓoye ya san abin da yake bayani saboda ana so a dan ci wani abu daga cikin kuɗin satan sai a ji a ce ba za a ji a gina masallaci ko wani gurin burtsatsai ta ina ubangiji fa yana kallon ka kar duk abin da mutum yake yi mutum ubangiji na kallon shi kuma kakka manta fa ubangiji da karan kansa ya gaya mana cewa menene shi mai tsarki ne kuma baya karɓan abu sai mai tsarki ya mayar wa da mahaifinsa kuɗinsa kawai kuma ya neme shiga fara haka ne algafti malam eh, na fahimta wato bugu da ƙari da algafti malam wato zai a ainihin wato iya ainihin ɗaukan wato kuɗin lokaci zuwa lokaci ana ɗan miƙa sadaka daga cikin kuɗin domin ladan ya rika kai ma mahaifin nasa malam zaidu na'am ai dama duka kuɗin na mahaifin ne babu yadda za a yi ya ɗauki wani abu ya ce zai dinga yin sadaka da su ubangiji maɗaukin sarki fa baya karban abu lalatacce ka manta ni ka karanta na karanta shi ubangiji mai tsarki ne kuma baya karban abu sai mai tsarki idan yanzu ka ɗauki wa'annan abubuwan ka ce wai ka ɗauki wani abu daga cikin ɓangaren kuɗin ka yi sadaka da shi to sauran kuma da ka ta murmushe kuma fa mutum ya da su haka ne akademikallahu na fahimta kuma insha Allah zan mm. yi masa bayani daidai da yadda na fahimta insha Allah majalla Allah gafi mala eh. na baka lafiya na baka lafiya am hajiya na'am akwai matsala ba. da me kuma eh na yi zabin duk wani loko da saƙo wani gidan nan ba kuɗi ko kuwa ɗaki ɗaya ne na bene wanda yake kallon ɗakin alhaji shi yake buɗuwa na yi na yi ya buɗe yaƙi kuma duk inda kika yi ƙoƙarin buɗe wani ɗaki yake buɗuwa to wannan ɗakin akwai kuɗi a ciki to ma daki me amfanin mutanenka tunda su sun kasa ka sa ruhananka mana su buɗe ɗakin da yake buɗuwa a'a hajiya me ki da miki ne ke wani jiya miki na ce na daina mu'amala da barayin aljanu yanzu sai ruhanai na kirki salihai kullum ba eh haka ne kuma gaskiya haka ka gaya mun. sau da kan naga san kamar nake so da kyan jiya kwantar da hankalinki in wani o zai aza wannan kofar sai mun bude sai mun kwashe abin da yake ciki kaka da babban ruhani eh eh, eh mana ai ita ma waccan din da ta kasa buduwa dan da dalma aka yi ta ne ka san ni na da ƙarfi to abin da nake so da kai yanzu wayannan tarin kullayen da suke hannunka ka sake bin su one after the other ka nemo mukullin da zai buɗe wani kofar ɗakin nan na sama an gama oga am hajiya wannan yarinya da ke ganta da ke ganta ɗaya tsigiki din nan ba a banza muna hatsa hakan saboda wannan yarinya da ke gani kusufa kusufa kofa komai gangantarta za ta iya sakaɗawa ta shiga wannan a sakkwato sata ce ta kuruta na taɓa zuwa sakkwato masallacin juma'a ne mata ana tsine mata wancan ya tsine mata albarka wancan ma ta tara a sakkwato fai a kasuwa sai ta ga buhun kwalla fanteka kamar buhu arba'in da shida a rana ta kai sau shida ba na manta wata amarya aka yi ta yarinyar nan ta ji ran da aka yi mata kafi ta kwashe mata kayan nan kaf ke wannan kwan gami gaskiya sarkin musulmi matsi tsine mata in dai a sata ne wannan yarinyar mugu rauniya ce rikakka ku, ke gani nan sako sako lungu-lungu ke hadda wandon ki yake aje shi yanzu ke wululun wululun baki gani ba yana jiki na. ke yadda kin ka san yankan reza ah. haka nake da mugun sauran dauke dauke ke in dai zare na shiga cikin allura haka naka shiga sako sako ne ta in kwashi duk abin da naka son kwasa don haka inda ba mu da umarni da ba a ko kiran moran to ina zuwa eh. amma ba kai ka ce min ka daina harka da barayi ba ma daki a ah, Hajiya, yawa ki ma ɓarauniya ce. Ni ma daki? Ni ma daki yau za ka duba ido na ka ce mun ɓarauniya? Aiki ta bakin shi ɗauke kawai. Me har kama kowa ya kama gabansa. Amma ɓarauniya ce ke ma. Hajiya, ki wannan mijin naki ba na kwanci. Wanda har yanzu ya ƙi tashi. Ya fasa ki. kore ki. Kika tafi, ƙarshe kika dawo da mu mu zo mu kwashi dukiyarsa. to kin ga ke laifin naki ma ya wuce ya wuce da kowa ah, ka ce min korariya ta ba a shi an kore ta ai ai ai sa suke ta yi to wallahi ki natsu mu haɗa kai mai abin da ya kawo mu in ba haka nan ba wallahi balle balle kin ga ga ki barauniya hajiya ga ki alhaji ya kore ki ga shi kika je kika tattaro muka dawo za mu kwashi duki alhaji a'a ita ha gunguman mata wa ta gunguman ma kike gunguman ma barau to dakata ya isa ya ishe ka gabata da kunya yarinyan nan kar ta zage ni ka dumuna hajiya barauniya kwantar da hankali hajiya barauniya ki ja bakin ki tsuke mu kuma harkokin mu a dala a raba kowa ya karbi na wansa mu kama gaban mu salin adam madaki kar ka sake cin barauniya hajiya zancen ba hajiya ma ke yanzu da hajinki da zuwa lahadin makoli duk ne ne billahi lazi tuni barauniya ji yes <coughs> an samu guda daya wonderful wannan da kake gani ne yan tukwane ne da kwangira aka yi shi masha Allah Da girman kofa very good sai ya kwance ta shi ne magana shi nake ta nema tun ɗazu ban gani ba sai yanzu shi ne abin da bature yake cewa no retreat no surrender gaskiya ne wani sai mun kwashe su sai mun tafi da kuɗi ba za mu shigo banza ba ina na tabbatar ma wannan shi ne magana ba koma ba koma baya ai shi yasa nace kai abokin tafiya ne zai tafi da kai a a hajiya wannan umar zafai maki eh an sai da ga an shiga da buhun kudi cikin dare shiga a kudi ya shiga cikin gidan umar zai shiga wani daki gwan shi da mu kan kishin kwamo ya aka rike da ai wannan kai yawwa ai dai duk tsiya dai kaga nan ne gidan ko na gode na gode yawwa salamu alaikum malam sannu mu dai da Allah malam ce rashi ina kiransa ayya ashe kai ma ka samu labari ban ga na samu labari ba mutuwa yi a'a to me ya faru ya samu tabin hankali tabin hankali eh yanzu a ina za a gan shi yana nan cikin bola haka yana tsince tsince akai ni akai akai na american ɗauko sandan nan akai na abuja wallahi ɗauko sanda sannan a dada ni rimin gado duk sai in zauna da kura in saro shinkafa in ba da magani kura ni zan koma abuja in zo in ko. kayan majalisa na sanda yara babu magaji daram daram dam dam dam ta ta ti ti ti ti ina kama Amerikan da ko sanda kai uban watar ya kake kallo na shege har zagi yanzu rasha na ka karɓi kuɗi na ka damfare ni kuma ka haukace kuma ga zagi rasha inda aka ni limin gado kaga rasha in zai in koma azare ga laraba laraba zango limin gado rasha sarki jalala kai iya tabarika sarki kai eh kai imo sai da zaki kai ah. wallahi wallahi sai na shirya matsiya wallahi za ka gane kuranka sai ka san cewar ka yi da tataccen ɗan iska ta zako daga nan har kwatano wallahi iya tabari ta sarki eto eh wannan sun ɗin ma da za ku kalla yanzu yanzu nan shi ma za ka ga irin drama da dambarwa da take cikinsa amma shi ma bai samu shiga ba ni da irin sai da muka zauna ko mu koma baya ne mu rago wani abu daga ciki mu samu wannan din ya samu shiga amma a <laughs> kan bai yi ba amma dai zuga shi alhamdulillah za ku gashi a a garabasa to wannan sin din da kuke da za ku kalla yanzu ba karamin daga hankali ba wajen daukar sa saboda a behind the scene da muke dauka yan kallo da mu kanmu dare da muka yi Allah yawan ita amma abin takaici da muka zo sai gashi lokaci ya kure mana ba za mu iya saka shi ba haka muka zauna muka zauna sai idan muna kallon sa amma dai yanzu gashi za mu kawo ku shi domin kalla amma dai sun ne da ibada dariya ko lokacin daukar sa amma bai samu shiga a talabishin ba sai yanzu zai yanzu dai kuɗin nan saura miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari takwas. Yawwa! To kin ga idan a miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari takwas. Idan aka cire miliyan biyu da dubu ɗari biyar. Na auren gudi da nawa in rage. Auren gudidin ne zaka kashe miliyan biyu da dubu ɗari biyar? to abinda ya rage sauran miliyan tara da dubu ɗari uku amma kana ganin ba su yawa ba a ka ji min madina kai to ko akuya dan aure ai na kashe miliyan ɗaya ballanta na gudidi irin wannan kila da ya yake so in yi ke ta min kenan haka ne Allah ya bada sa'a <laughs> Allah sarki Madina Madina na gano shi ware ware dubu ɗari biyar a nan gurin. Madina auren gudidin ne? Ke dai ware. ware kina ji ya kai a'a rike a hannunki wannan na gano yake ne wannan dubu ɗari biyar a shafe gari a sai duk abin da za a saya na da na kirji ne ai madina ta ai gano ki ne ba da ba ruwa zami ba muna fita da hannar da inda Allah kai ha kuma to amma shawara hmm. me zai hana kuɗin nan ka bar su sai zuwa gobe da safe sai a kai masu kaga yanzu dare yayi gara a kai musu ido na ganin ido ka san kuɗi guba ne kuma ba haka ne shi yasa nake son ki tunda ko da yaushe kina bani shawara ta mutunci kuɗin nan kamar da kika faɗa a ɗauke su a ba su rikai su hau abin hawa kuɗi sabbi ƙanshi a mota ma sai a ji ƙanshin su kwashe su ki kai gida ɗaki ki aje duk goben Allah ya wayi gari lafiya sai kai su kada sai a ɗauka ga a ɗauka su <laughs> su tafi ai ita rayuwar masoyi da masoyiya ai ba ta karewa sai dai ai ta bishi a daidaita wannan gudidi wannan gudidi wannan gudidi wannan gudidi wannan gudidi wannan gudidi

abin da ba rabuwa maka kai ba amma ina tare da ke fa haba madina ta hakuri haba in adda sarki madina ta ai na na tike da ai na muna tare Allah guda biyu kayyade ka bugo riga kamar ɓarauniyar taɓarya duniya komai ana son canji kada ta zama da ke sai ka ce uwan mu ɗaya uban mu ɗaya da ke. alhamdulillah nan muka kawo ƙarshen wannan tsokaci na wannan rana kenan muna godiya da irin bibiya da ake da kuma kallo da ake kuma ba za mu ta umanta da ku da irin gudunmuwar da kuke ba mu wajen bibiyar wannan channel da kallanta da kuke yi alhamdulillah gidan ba da masu dai kamar yadda kuka sani fim ne wanda yake nishaɗantarwa da jawo hankalin mutane domin su samu nishaɗi a ƙarshe abin da nake so in ja hankalin mutane da shi shine ba channel ba ta kai labari ko sai ana danna mata kararrawa ya a channel irin wannan ba ta kai labari sai ana zuwa ana dan yi mata kalkalkal wannan kararrawa tana tashi ma'ana ku mana eh, ku ringa danna mana kararrawa ku ringa subscribe subscribe subscribing ko subscription ne ku ringa subscribing ko subscription kuna bin wannan channel domin kallon wannan gidan ba da masi na dangwala muku kamar yadda kuka dangwala mana